da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan tara lissafin nasara shekara dubu biyu da takwas jiya mun je da aka kwashe tsakanin khaburu da annabi musa inda yanzu khaburu ya faɗawa wa annabi musa cewa anan za su rabu amma kamin su rabu zai faɗa masa fassarar waɗannan abubuwa da ya gagara haƙuri a kansu haka ne sai ya ce أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراء معهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ya kabro ya musa amma safinatu amma ta ga wannan kwale-kwale wannan jirgin ruwa fakanat li masakina ta kasance ta wasu miskinai ne wasu miskinai ne suka yi gwiwa suka mallake ta ya malo da filbahari ana musu a caba da ita a cikin kogi wasu malamai suka ce fitinan yan uwan juna ne sun gaji jirgin ruwan ne daga wajen mahaifinsu to shi ne ake dan musu kafu-kafu da jirgin ruwa a cikin kogi wato a nan suke samun yan abubuwan da suke gudanar da rayuwarsu sai ce fa'arattu ana iba shi ya sa na yi nufin na yi wa jirgin lahani na masa illa na masa wani aibi saboda ne ya ce wa kana ra'ahu wato ya kasance a can a gabansu inda suka nufa manifu akwai wani sarki azzalimi ya kuzu kulla safinatin yana karɓar duk wata jirgin ruwa wato mai kyau wato gasba a matsayin wato fashi sai ya kwace a can gaban su akwai wani sarki to da ya ga jirgin ruwa mai kyau sai ya kwace amma idan ya ga tana da matsala ba zai kwace ba to idan muka bata lafiyar ta kalau inda suka rufa akwai matsala za a kwace musu jirgin amma idan an mata lahadi to in sun je ba za a kwace ba za a bar musu kayan su mutanen da aka waje yin taimakon su aka yi ko zalunta su aka yi taimakon su aka yi kuma abin da ya faru kenan suna isa sai ga dogarawan sarki aka zo aka kewaye jirgin ruwa har an kwace da wani ya leka ciki sai ga wani fafare da rami ya ce wanda ya yi kuka karba duk wanda ya shiga cikin ta yanzu a cikin teku ku jefar musu da kayan su aka ce kai ku ja kayan ku kusa inda dare muku daga nan an samu nasara ko ba samu nasara ba ya ce to abin da ya sa ne wa jirgin ruwan illa ke a inda aka ce wa kana wara abu malikun ai wa kana amamahu shi yasa malaman tafsiri akwai cikin ilimin muka na tafsiri akwai abin da ake cewa tafsirul maudu'i wato kowace kalma da ka gani a ƙur'ani mai girma menene ma'anarta a digiran da ta samu kanta a ciki shi ƙur'ani idan za ka fassara shi ba za ka duba shinari ka ga ma'anar kalma ka ce to an gama duk inda ta zo a cikin alƙur'ani fassarar da za ka bata kenan ba idan kai wannan za ka yi ta kurakurai da yawa saboda kana iya samun kalma guda ɗaya amma sai ta zo da ma'anoni da yawa a cikin alƙur'ani mai girma kamar kalmar wara asalin ma'anar kalmar wara shine baya ba gaba ba ko ba haka ba to amma nan gudun sai aka ce wa kana wara abu sai aka yi amfani da ita amma tana ba da ma'anar wato nan gaba can inda suka nufa akwai sarki dan fashi da za su samu akwai inda Allah ya yi amfani da ita da irin wannan ma'ana a Qur'ani mai girma a inda yake cewa min wara min wara عليهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم واستفتحوا وكل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد مغونا من ورائه من ورائه دنا بين أيديهم أي أمامهم أي أكبر سأكي بفيها jahannama a baya muka baro ta ko kuma tana gaba amma sai aka ce min wara'ihi a gaban shi akwai mai jahannam wato shi Ali. alif wa yuska sannan za a shayar da shi min ma'in daga wani ruwa sadirin na sulkamaki kun kalmar wara ta ba da ma'anar ne ta ba da ma'anar amam amma akwai inda take ba da ma'anar baya din wanda yake shine asalin ma'anar da ta asali kamar a cikin suratul bakara عند الله ما ذكر كي كي شاء ولما وتجاءهم رسول من عند الله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنه akhadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaban la sai aka ce me wara'a wara'a sai aka hada ka da zuhurihim to ba fassarar da za ka dauka a duniya sai baya yadda kalmomin alkur'ani ke na ɗalibai ake fassara su kowace kalma sai an ga a inda ta zo menene ma'anarta a wurin da ta zo ta samu kanta an gane wannan kamar kalmar khairu ta kan iya zuwa da ma'anoni da yawa a alkur'ani mai girma wani wurin sai ta bada ma'anar afdal mafifici kamar yadda Allah ce kuntum khayra ummatin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuntum khayra ummatin duk malaman tafsiri suka ce kuntum afdal ummatin ta bada ma'anar me afdal to akwai ne take bada ma'anar musulunci inda Allah ya ce manna'il lil khair manna'il lil khair mu'tadin murid manna'il lil khair mu'tadin manna'il lil khair mu'tadin athim manna'il lil khair ai manna'il lil islam to akwai ne take bada ma'anar to ثم تولى إلى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير Musa kwanansa takwas bai bayan ya 'yan matan wato da dabbobinsu sun mata wallahi ila zulli sai ya juya wato ga wata inuwa ta wata bishiya sai yana addu'a faqala sai yake cewa rabbi ya ubangiji inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ai inni faqirun lima anzalta ilayya min khairin ya Allah ne mabukaci ne ga dukkan abin da ka saukar mun na abinci ai min khairin ai min ta'ani ma'anar kalmar a wannan ayar kenan amma idan ta je wani wurin sai ma'anar ta canja sai ta kuma ma'anar khairu wato shine kuɗi inda da insana da rabbi inna al-insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid innahu li hubbil khairi ai wa innahu wato lalle shi wato dan adam a ɗabi'arsa a wajen son kuɗi na shafi mai tsananin son kuɗi ne haka da adam yake kuma aka yake ba kun ga da kalmar kai ta bada ma'anar ne ma'anar kuɗi haka a can cikin suratul baqara ta bada ma'anar kuɗi inda Allah ce ku ci ba alaikum a idza habara ahadukum أحدكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف Allah ya ce an shar'anta muku wato idan ɗaya daga cikin ku yazo zai mutu in taraka khaira ai in taraka mala duk duk tafsirin duniya ka duba ma'anar ke in taraka khaira in taraka maza in taraka mala idan ya mutu ya bar kuɗi to alwasiya sai wasiya akan kuɗin ga yadda za a yi da su an saukar da ayar kame a saukar da hukunci na gado to wani kuma sai ta sake canja ma'ana sai ta bada ma'anar karfin tuwo karfin bala'i ka kama mutum da tsiya-tsiya ka murkushe ina za ka samu wannan a kuffarukum khairun min ulai a kuffarukum khairun ya ce to wai akuffarukum khairun lakum ai wato akuffarukum khairun min ulaikum ai akuffarukum ashaddu quwwa min ulaikum shine ma'anar ayar aure wayancan kafirai da Allah ya halakar su fir'auna zul autad su karuna su hamana su adawa da samudawa da sauran manya-manyan arna to Allah ya ce to ku ku na yanzu da suke ga kamar Allah ba zai iya halakar da su ba sun fi karfi ne fiye da wa'ancan kafiran wani ya ce abu khairun am qaumu tubba